Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta VOA Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkansu a zangon FM. Masu sha'awar jin mu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum ku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri. Shugaban kasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai din nan koma hanyar noma kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnoni to hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga da za a yi collaborate za a haɗa kai tsakanin state government da ita federal government yadda za mu tabbata cewa a koma na da gwamna muhammadu jibril bindowo na jihar adamawa kan taron majalisar tattalin arziki da shugaba muhammadu buhari ya bude yau abuja hukumar zaɓe ta nijar ta ce sai ta yi a samu sakamakon zaɓe nan ba da jimawa ba murtala faruk sanyinna yana tafi da shirin labarin wasanni yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya yaba da ci gaban da aka samu a yankurin sake kula dangantakar da ke tsakanin kasarsa da cuba da kuma kara da cewa bangarorin biyu suna tattaunawa ta hakika akan mulkin demokradiyya da kare haƙƙin bil'adama obama ya yi waɗannan kalamai ne bayan wata ganawa da yi da shugaba raul castro a havana akan hanyoyin da za a bi wajen kyautata dangantakar ƙasashen biyu a ziyarar kwanaki uku da yake yi a ƙasar ta cuba a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka jagoranta shugaba castro ya yaba da matakan sauƙaƙa hada kasuwanci da tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen biyu da hukumomin washington suka yi amma ya nuna buƙatar a jinya takunkumin kasuwanci da aka wa ƙasar mai bin aƙidar sanci wanda ta kwashe tsawon shekaru hamsin da biyar tana fama da shi jami'ai a somalia sun ce kungiyar al-shabab ta kai hari kan wani sansanin dakarun gwamnatin kasar inda ta halaka sojoji shida hukumomi sun ce yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin soji da ke la'anya bur mai nisan kilomita arba'in da ke kudancin magadishi babban birnin kasar sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta bangarori biyu yau litinin jaman kasar sun ce an kwace motocin sojoji da dama a lokacin wannan hari shekaru da dama majalisar ɗinkin duniya ta kakaba somaliya takunkumin hana a sayar mata makamai wai kasar da take fama da yakin basasa tun bayan barkewar rikici a shekara ta 1991. Firayim Ministan Jamhuriyar Benin ya amsa shan kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar yana mai jaddada cewa ɗan kasuwa Patrice Talon ne ya lashe zaben da gagarumin nasara. Firayim Minista Leonard Zinsu ya amince da shan kayi ne gabanin hukumar zaben kasar ta bayyana sakamakon zaben. Sai dai sakamakon farko da ya fara fita ya nuna cewa Talon shi kan gaba a kidayar da ake yi. a cewar jinsu a jiya lahadi ya kira talon ya taya shi murna samun nasara ita kuma aka tabbatar da nasarar talon hakan na nufin shine zai mai gurbin shugaba boni yayi wanda zai sauka bayan cikar wa'adi biyu da ya yana mulki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi yana da hannu a harin da aka kai kan birnin paris a bara masu shigar da kara sun ce najim lasharuli mai shekaru 24 da haihuwa ya yi tafiya da wasu maharan na paris zuwa kan iyakar austria da hungary ciki har da salah abdulsalam da aka kama a mako da ya gabata a brussels jaman sun ce an samu alamun kwayoyin halittu na najim a gidan da maharan suka zauna a birnin avulais da ke belgium har ila yau rahotanni sun nuna cewa najim ya yi tafiya zuwa siriya shekara ta 2013 yanzu haka hukumomi na neman sa tare da wani muhammad abrini da aka ga yana ta tuka wata mota da abdulsalam kwanaki kaɗan kafin harin na paris wasu sabbin 'yan gudun hijira da ke tsere wa yaƙe-yaƙe a gabata tsakiya sun isa ƙasar girka a cewar jami'an da ke kula da gabar tekun ƙasar rotani na nuni da cewa jami'an suna kuma yin amfani da karfin tuwo wajen ganin sun dakile wato bakin hauren daga tsallaka ruwan aegean daya daga cikin masu mafaka da yanzu haka take zaune a sansanonin wucin gadi da aka fa a idomeni a kusa da kan iyakar macedonia da girka ta gaya mu da amurka cewa wasu jami'an tsaro sun kewaye kwale-kwalensu suka kuma umarce su da su sauka su fada cikin ruwa wasu masu mafakar sun bayyana cewa an yi arangama a bakin gabar tekun turkiya da ke izmir yayin da suke kokarin zuwa su shirya da masu fasa jama'a koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango a gabashin gabar tekun kasar jaman koriya ta kudu sun ce an harba makamin ne ko makaman ne yau litinin a gabashin birnin hamhang amma jami'an ba su ambaci makaman da aka harba ko masu linzami ne ko kuma rokoki ne kadai a makon da ya gabata koriya ta kudu ta ce makwabciyarta ta arewa ta harba makamai masu linzami masu tafiyar dogon zango a cewar ta wannan mataki ne na mai da martani kan karin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba a ƙasar koriya ta arewa ta jima tana barazana harba makaman nukiliya a yan makonnin nan a kan birnin washington da seoul a wani mataki na kalubarantar atisayen soji da kasashen biyu ke yi duk shekara. labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari bikin buɗe taron majalisar tattalin arziki ta najeriya wacce take karkashin jagorancin mataimakinsa farfesa yemi osibanjo da kuma gwamnoni a zaman wakilai a jawabin sa shugaban ya jaddada muhimmancin najeriya ta koma noma ga umar faruk musa da ci gaban wannan rahoto a lokacin da aka yi hutun rabin lokaci ne na tuntuɓi gwamnan jihar adama alhaji bindo jibrila domin in ji ƙarin haske akan abubuwan da ake tattaunawa a gurin taron shugaban ƙasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai din mu koma hanyar noma kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnoni to hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga yadda za a yi collaborate za a haɗa kai tsakanin state government da ita federal government yadda za mu tabbata cewa a koma na da domin ya ba da misali ma tun yana yaro na in the 50s yadda arewa especially take harkar noma to yanzu akwai wani shi lecturer wanda ya zo daga uh, former economy advisor ne na prime minister na india shi ma ya magano kuma shi audu obe minister na shi noma ya yi bayani da sauransu kwamishinoninmu na agric za su su haɗu da federal minister of agriculture a ga yadda za a bungasa maganar noma arewa amma yana cewar dole a kafa kamar kungiyoyi na manoma ta da za a ba su bashi wanda za a samu rangwame wurin biya hmm. in aka kawo maganar bashi aka kawo bankuna a ciki maganar ruwa zai shigo eh wato ba banki bane wato true kamar central bank ne kuma interest rate in single digit ne baya da yawa mu gwamnoni ne za mu ɗauki kuraren nan ah, mu ba wa manoma kuma in sun yi noman sayar da kayan noman ba zai wahala ba don haka biyan bashin ba zai yi yawa wanda zai har ya dami su manoma ba. Haka kuma takwaran shi na jihar Filato wato Mr. Simon Lalon ya yi mun ƙarin haske akan irin manufofi na tattalin arzikin gwamnati Muhammadu Buhari. Ya ce ba za mu koma muna magana mai ana magana mai kamar an sani yanzu magana mai ya fara sama ya zama damuwa a Najeriya. Shi yasa ya sa kuma a cikin budget ɗin shi wayannan abubuwan da muka dinga tattaunawa na kusan watanni guda uku ko hudu yau muka zo mu kalmasa mu sa kuma yaya ne za mu aiki da su tare da gwamnatin tarayya. To akwai wato kungiyoyi da gwamnatoci na kasashen waje da suka ce za su haɗa gwiwa da Najeriya domin a yi abubuwa da ya shafi noma. A wayannan kasashen kana ganin haɗa gwiwa da su zai taimaka bunƙasa noma a najeriya domin wasu manoma suna cewa kamar za a maida su bayi ne ba su ne za su zama ubangijin kansu ba da kansu idan shugaba yana nan da zuciyar da zai yi abubuwa jama'a za su bi shi wannan abubuwan da muke nema shine shugabanci shi ya riga ya nuna shugabanci kuma ya nuna jama'a kuma wanda suke so su zo su shigo su taimaka mana tattalin arziki suna nan saboda haka manoma za a yi hakuri inda aka fara ya kamata ya hakuri kaɗan da shugaba mu ga abin da zai faru. Gwamnan jihar Adama Bindo Jibrila kenan da Simon Lalong na jihar Plateau suke tsokaci da ni akan manufofi da taron bita da ake akan sha'anin tattalin arziki na Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben kasar wacce aka fi sani da Seni ta bayyana cewa ana samun ci gaba wajen ƙida ƙuri'u a zaben fidda gwani da aka yi a kasar jiya Lahadi. Kamar yadda za ku ci gaban wannan rahoto da Suleiman Mini Barma ya aiko mana. Election présidentielle deuxième tour, commune de Washa, nombre de bureaux de vote 146. shugaban hukumar zaben Nijar mai shari'a Bube Ibrahim kenan ta kafar labarai yana gabatar da sakamakon da ke shigo hukumar daga sassan kasar ta Nijar a washe garin zagaye na biyu na zaben da ya haɗa hamma amadu na model lumana ta ɓangaren adawa da shugaba isu muhammadu na pnds tarayya mai mulki mataimakiyar shugaban hukumar ta seni madam katambe hajiya maryama ta tabbatar wa muryar amurka cewa sakamakon na shigowa akai-akai daga yankunan karkara fiye da yadda aka gani a zagayen farkon da ya gudana a watan jiya saboda haka ta ce akwai alamar bayar da kammalallen sakamakon wucin gadi na ƙasa baki ɗaya a ranar laraba 22 ga watan nan. dai yanzu dai muna nan muna ba da sakamako daidai yadda ya kamata tunda yanzu gaskiya suna nan muna samun sakamakon sosai sosai kenan muna ma tsammani da yarda allah nan zuwa gobe muna karewa akwai dan takara guda wanda shi bai aika wakilansa ba a wurin harkokin zaben nan shinya aka yi ake tantance sakamakon nan har shi to ka san mu wannan zancen siyasa ne wannan baidu mu abin na sani da yake shi dan takarar bai janye ba bai janye takarar shi ba takarar shi akwai kenan mu aikin mu koma mu sa a yi wannan zaɓe mu aikin mu kenan tun da bisa wannan ne mun karjan saboda haka shugabannin kawancen jam'iyyun adawa wato kofa suka bayyana wannan zagaye na biyu a matsayin haramtaccen zaɓe kuma tuni suka sanar da majalisar ɗinkin duniya wannan matsayi nasu a yayin wata ganawa da wakilin kungiyar a afirka ta yamma dr muhammad ibn chambers a ziyarar da ya kawo yanzu haka a niger tsohon shugaban ƙasar niger alhaji muhammad usman ya yi min ƙarin bayani mun kwatanta mishi irin yadda wannan zaɓuɓɓuka suka gudana kuma mun kwatanta mishi wato matakan da muka ɗauka ganin ƙazamcewar wannan zaɓe kurakurai da aka samu na kungiyar zaɓe mai zaman kanta ita wannan kungiya ba fa mai zaman kanta ba ce sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger daga kamar kuma rahotanni sun nuna cewa jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin jamhuriyar niger din ce ta lashe zaben inda 'yan kasar suka yi a can wakilin sashen hausa awal garba ya aiko mana da ci gaban wannan rahoto a nan ne akalin mu lissafi suka da cewa kungiyar jam'iyyar pnds tarayya ta samu ƙuri'u guda dubu da arba'in da uku a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru baki ɗaya sai kuma jam'iyyar lumana fa afirka ita kuma ta samu ƙuri'u guda goma sha hudu a ƙasar ta kamaru baki ɗaya birnin yawunde na da rumfunan zaɓe guda hudu sai kuma birnin cinikayyar ƙasar duwala can kuma akwai rumfunan zaɓe guda biyar wannan ne yasa na tambayi shu'aibu muha a matsayinsa na kakaki kakakin jam'iyyar lumana fa afirka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kuma ya yasa ba su fito ba domin kaɗa su zagaye na biyu ga abin da ya ce. Eh, wannan zabe haramtaccen zabe ne. shugaban gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar pnds tarayya na ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiya alhaji sahabi jihadi ga abin da ya ce. an yi zaɓe lahiya kuma shi ƙasar kamar ta ba mu hukuma ko ina gaba da yamma akwai mata tsaro an yi zaɓe lahiya an kare lafiya. shi ma mai sanya idanu na hukumar zaɓe mai zaman kanta sani. na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya nuna farin cikinsa na yadda aka kammala zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. a yan sanda sun zo sun yi aikin su ka gani zaɓen da aka yi shi nan da an yi cikin kwanciyar hankali. mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. haɗa mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mu yi shimma yanzu mu daddage don tsammu gama wasu sun toge ana tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe biyar saura kusan kwata a yanzu kuma ga murtala Faruk sanyin da shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni najeriya ta ce ta shirya tsab domin karawa da kasar masar a wasan nasara dole domin neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar jamhuriyar nijar kuma an zaɓi birnin doso domin karɓar bakuncin gasar kokawar gargajiya ta kasashen yammacin afirka ta wannan shekara dan wasan tennis wanda yanzu haka shi ke rike da kambin duniya novak yakovic ya ce ba adalci yadda ake bayar da kyautar lashe gasa iri ɗaya ga 'yan wasan maza da mata za mu kuma kawo muku sakamakon gasannin ƙwallon kafa na league league na turai jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni sunana murtala faruk sanyin na To bari mu fara da Najeriya inda bayan da kungiyar kwallon kafar kasar Masar ta fito fili a makon da ya shige ta faɗa wa duniya cewa ta yi gagarumin shirin tunkarar kungiyar Super Eagles ta Najeriya a wasan nasara dole ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Ita ma Najeriya ta ce ta kimtsa sosai domin wannan karon battar karfe a kwanaki hudu masu zuwa. mataimakin mai horar da 'yan wasan super eagles din na najeriya salisu yusuf shine ya bayyana haka zantawarsa da wakilin na ibadan hassan umaru tambuwal eh, mun shiga mun shirya mun kira 'yan wasa daga waje eh, kuma muna fatan gobe su fara shigowa najeriya da gobe da kuma gobe su wasan sai shigo a wannan wasar dai najeriya na bukatar kimanin maki hudu da zai bata damar zuwa wasannin cin kofin na afirka a shekarar 2017 a ƙasar gabon hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a kasar jamhuriyar Nijar, an zaɓi birnin doso domin karɓar bakuncin wasannin kokawar gargajiya na kasashen yammacin nahiyar afirka wato tolak na wannan shekara ta 2016 ga wakilinmu na birnin kwanni haruna mamman bako da cikon labarin Bayan share shekaru da dama ana zaman hutu, kungiyar kokowar gargajiya ta yankin yammacin nahiyar Afirka ta yi alkawalin gudanar da karo na waɗannan ƙasashen a janguriyar Nijar na koko gargajiya kuma saɓanin shirya wasannin a manya-manyan biranen ƙasashen na yammacin nahiyar Afirka. A wannan shekarar ta biyu, goma sha shida birnin Dosono da ke gabas cin babban birnin Yamai na janguriyar Nijar aka zaɓa domin karɓar bakuncin wasar ta kokowar tolak a cewar wani mai sha'awar wasannin kokowar na nan birnin kwanne cewa da malaman mansani sani dole ne fa a zaɓi hilin kokowar na birnin doso eh, wannan ya faru ne domin sanin cewa a yanzu ni dai a sani na bamu da wani hilin kokowa wanda yake taka rawa a zo a gani ko yake da sauye-sauye daidai da zamani kamar hilin kokowa na doso tunda aka yi doso soga wanda suka yi kallon kokowa sun ga yadda tsari tsarin hilin yake da girman shi da kuma ƙara shi da an kai ta fannin na'urorin sadarwa da na'urorin wutar lantarki ka a takaice dai an yi modernizan shi ya zuwa tsohon yayi zuwa sabon yayi wannan yana ganin shine abin da sa aka ɗauki keta daga can zuwa dusu wasannin na kokowar tulak na ƙasashen yammacin nahiyar afirka yakan haɗa ƙasashen nijar senegal burkina faso nigeria guinea conakry mali togo liberia ivory coast salewo da equatorial guinea daidai to haruna kada ka yi nisa domin ko an jima kaɗan za ka dawo ɗauke da sakamakon gasannin league league na turai na wannan makon to amma kamin wannan lokacin bari mu leƙa ƙasar morocco inda hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta tabbatar da mutuwar mutane biyu a wani fada da ya ɓarke tsakanin magoya bayan wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa a ƙasar rikicin ya kaure ne bayan da kungiyar kwallon kafar raja de casablanca ta yi galabar doke shahab reef al-husima da ci biyu da daya a ranar asabar da ta gabata abinda ya haifar da jefe-jefe da kuma baiwa hammata iska tsakanin magoya bayan kulob din a wata sanarwa da babban daraktan tsaro na farin kaya na kasar ya fitar ya ce an kama tare da tsare mutane 31 da ake zargi da hannu a faɗan da kuma lalata kayayyakin filin wasan hukumar kwallon kasar kuma ta haramta wa magoya bayan kulob din na raja halartar wasanninta na cikin gida har guda biyar inda kuma ta ci kungiyar tara ta dirhami dubu ɗari ɗaya kafafen yada labaran kasar ta morocco sun yi ta nuna wasu hotuna na magoya bayan kulob din sanye da tufafi koraye wanda shine launin kungiyar ta raja suna hantarar juna to amma kuma babu tabbaci akan musabbabin tashin rikicin tuni kuma da masu gabatar da kara suka soma bincike akan wannan lamari. nan gaba kaɗan nahiyar afirka za ta karbi bakoncin gasar sada zumunci ta premier in ji babban shugaban gasar richard scudamo gasar wacce ta kunshi kungiyoyi hudu da ake bugawa kafin soma kakar wasanni sau ɗaya a cikin shekaru biyu an daina yin ta tun sa'ad da aka yi ta a nahiyar asiya a shekara ta 2003 sukudamu ya ce an shirya gudanar da irin wannan gasar a nahiyar afirka shugaban yana bayani ne a wata kafar yada labarai ta kasar afirka ta kudu a wani taro da hukumar gasar premier ta shirya a cape town babban birnin kasar. to yanzu kuma lokaci ya yi da zamu saurari sakamakon gasannin league league na turai tare da wakilinmu haruna mamman bako daga jamhuriyar niger za mu soma zagayen labarin wasannin mu na nahiyar turai ne da kasar ingila inda ake makonni na 31 ana dabsawa kuma an kara tsakanin everton da arsenal inda arsenal din ta yi nasara ci biyu da nema sai crystal palace da ta sha kashi a hannun leicester da ci ɗaya da nema chelsea da west ham united an tashi biyu da biyu west ham bromwich ta sha kashi a hannun norwich city ɗaya da nema an tashi southampton tana da ci uku liverpool tana da biyu tottenham ta narke bournemouth ci uku da banza yayin da manchester city ta sha kashi a gida gaban manchester united da ci ɗaya mai ban haushi a ƙasar ta ingila leicester ce ke kan gaba da maki 66 yayin da tottenham take ta biyu da maki 61 arsenal tana ta uku da maki 55 sai manchester city a matsayin ta hudu da maki 51 yayin da west ham united take da maki 50 sai manchester united mai maki 50 a kasar spain ko an guga tsakanin getafe da ebar inda aka tashi ɗaya da ɗaya a makonni na talatin na wasan kwallon kafa na la liga yayin da sporting gijon ta yi ma atletico de madrid ci biyu da ɗaya yayin da espanyol de barcelona ta yi ma atletico bilbao ci biyu da daya villarreal da fc barcelona aka yi biyu da biyu real do madrid cikin fushi ta shahe fc sevilla ci hudu da nema a teburin la liga kasar spain fc barcelona ce ke kan gaba da maki 76 sai atletico do madrid da maki 67 real do madrid tana ta uku da maki 66 sai villarreal mai maki 54 a makonni na 31 a kasar faransa na ligue 1 marseille ta sha kashi a stade velodrome rom ci biyu da biyar a hannun ren yayin da saint etienne ta narke montpellier da ci uku da nema yayin da paris saint germain a parc de prince ta kwashi kashinta a hannun as monaco da ta mata ci biyu da nema a kasar ta faransa bayan makonni 31 ana gogawa paris saint germain ne dai ya kasance zakaran wannan shekara kuma yana da maki da yanzu haka 77 haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniyar tennis novak yakovic ya ce ba daidai ba ne yadda ake bayar da kyautar lashe gasa iri daya ga 'yan wasan tennis din maza da mata yakovic na ganin cewa kamata ya yi 'yan wasa maza su yi zarra a yawan kyautar da ake bayarwa domin ko su ne suka fi makallata wasan masu yawa ko bayan da ya lashe gasar tennis ta indian wells a paribas karo na goma sha ɗaya fiye da kowane dan wasa a tarihi yokovic ya bayyana bukatar 'yan wasan mazaje da su kara kaimi wajen fafutukar samun fifiko a kan mata. Tun da farko kuma babban shugaban gasar ta Indian Wells Raymond Moore ya yi wasu kalamai da ke nuna daidaito a tsakanin maza da mata a wasan tennis. To amma dan wasan na farko a duniya ya musanta waɗannan kalaman. ya ce 'yan wasan mata suna fafutuka ne ga abin da suka cancanci a basu kuma suna samun sa to amma kuma ya ce kamata ya yi a yi adalcin fifita masu wasan da ya fi jan hankalin 'yan kallo masu sayan mafi yawan tikitin shiga kallon wasan to da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na labaran wasanni na wannan makon kada a manta a sake kasancewa tare da mu a mako mai zuwa domin jin sabon shirin a madadin wakilanmu hassan umaru tambol daga najeriya da kuma haruna mamman bako daga jamhuriyar niger da ma daukacin sauran abokan aiki murtala faruk sanyin nan ne ke muku fatan alkhairi daga sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ta muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Amurka ta jajirce wajen yada 'yancin addini a faɗin duniya wanda ya hada da kudancin Asiya a cewar babban jakada mai kula da harkokin da suka shafi 'yancin addini David Sebastian. Baya ga kyawawan nasarorin da aka samu daga bangaren gwamnati da kungiyoyin jama'a a kudancin Asiya, akwai sauran rina a kaba. A ƙasar Pakistan, gwamnati ta yi gagarumin ƙoƙari a ƙarƙashin shirinta na National Action Plan domin yaƙi da ɓangaranci da cusa tsatsauran ra'ayin ta'addanci amma duk da haka matsatsauran ra'ayi na ta'addanci na ci gaba da musgunawa ƙananan ƙungiyoyin addinai 'yan tsiraru bugu da ƙari har yanzu akwai dokoki na ridda kuma ana samun mutane da suka aikata irin wannan laifi yanzu haka akwai sama da mutane ashirin waɗanda aka yanke ma hukuncin kisa ko kuma zama gidan kaso har iya rayuwarsu domin aikata laifin ridda amurka ba ta da dokoki a kan ridda ba da dokokin azabtarwa domin canza aƙida a ko'ina a faɗin duniya. Ana amfani da irin wannan dokokin ne domin tauye waɗanda ke bin wata aƙida daban daga mafi rinjaye. A ƙasar India, al'ummomi daban-daban suna haɗa kai wajen ƙalubalantar ra'ayin tsagiranci, kuma a lokaci guda, ƙasar ta India ta yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin al'ummarta. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta ba da rahoton cewar kusan kullum ne ake kai hari akan Kiristoci a shekarar 2015 a ƙasar ta India. ƙasar sri lanka na kan shirin zana sabon tsarin mulki wannan na ɗaya daga cikin halin da ake ciki na sauyi da ake samu ta hanyar da ta dace a cewar jakada safestin a watan janairu aka damƙe shugaban ƙungiyar bodu bala sina ƙungiyar masu tsawon ra'ayi da ke kai farmaki akan ƙananan ƙungiyoyin addini 'yan tsiraru a sri lanka a nepal kuma yanzu akwai fargaban tashin hankali akan ƙabilanci da addini kuma tsarin mulkin ƙasar ya haramta sauyin aƙida. A Bangladesh, tsaunar ra'ayi sun kai hari akan masu rubutu akan shafukan yanar gizo kuma suka yi musu kisan gilla. Haka kuma, Amurka ta damu a kan ci gaba da musgunawa da cin zarafin ƙananan ƙungiyoyin addinai da wuraren ibadarsu da 'yan bindiga ke yi waɗanda ke ikirarin yin mubaya'a da ƙungiyar ISIL. babu wata ƙasa a cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry da za ta iya cimma burinta idan ta haramtawa wa jama'ar ta 'yancin aikatawa da bin irin aƙidar da suka yi imani da ita wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. shugaban amurka barack obama ya yaba da cigaban da aka samu a yankurin sake kulla dangantaka da ke tsakanin kasarsa da ta cuba ya kuma kara da cewa bangarorin biyu suna tattaunawa ta hakika akan mulkin demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama obama ya yi waɗannan kalamai ne bayan wata ganawa da ya yi da shugaba raul castro a havana akan hanyoyin da za a bi wajen kyautata dangantakar ƙasashen biyu a ziyarar kwanaki uku da yake a kasar ta cuba jami'ai a somalia sun ce kungiyar alshabab ta kai hari akan wani sansanin dakarun gwamnatin kasar inda ta halaka sojoji shida hukumomi sun ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin soji da ke la'anya bur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin mogadishu babban birnin kasar sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta bangarori biyu a yau litinin firayim ministan jamhuriyar benin ya amsa shan kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar yana mai jaddada cewa dan kasuwa patrice talon ne ya lashe zaben da gagarumin nasara firaminista lionel zinsu ya amince da shan kayi ne gabanin hukumar zaben kasar ta bayyana sakamakon zaben sai da sakamakon farko da ya fara fita ya nuna cewa talon shine ke kan gaba a da ake yi na ƙuri'u masu gabatar da kara a ƙasar belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a paris a bara masu shigar da ƙara sun ce najim lashiroli mai shekaru ashirin da 24 ya yi tafiya da wasu maharan na paris zuwa kan iyakar austria da hungary ciki har da salah abdulsalam da aka kama a makon da ya gabata a brussels ta gaishe ka masu haro ƙarshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma can da asibahi za ku sake jin wasu abokan aiki mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya kamar na madadin Muhammad Lalo da ta ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya Justin Twist da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.